Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Juma'a, sha tara ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. e yake cewa dangane da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man kutila duna malihi fa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man kutila, wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid ma'anan wannan hadisi shine annabi yake cewa duk mutumin da aka kashe shi yana mai gwagwarmayan kare dukiyar shi ko mutuncin shi ko iyalin shi to wannan ya samu darajar shahada to sai mai tambaya yake cewa da zai haɗu da mutumin da ya zo yana kokowan ya ɗibi dukiyan shi to sai aka waye gari shi mai son ɗaukan dukiyan bai ga mai dukiyar ba amma mai dukiyan ne ya gan shi sai lallaɓo ya sa wani makami ya ji mai rauni to menene hukuncin wannan to da takaice istishhadi da wannan hadisi da mai tambaya ya kokarin yi kan wannan qadiyar ba daidai bane domin bangaren da hadisin ya fuskanta daban da inda shi kuma yake son ya fuskantar da maganin shi daban sai dai shi wannan hadisin yana da alaka da farkon wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk lokacin da mutum ya zo yana fafutukan ya an dukiyarka annabi ya ce karka ba shi sai mai tambaya ya ce to in shi wannan barawo ko ɗan sane ko ɗan fashi ya fi ƙarfi na fa sai ce ka nemi tallafi daga jami'an tsaro su tallafa maka sai mai tambaya ya ce to in na nemi tallafin da agajin ba wanda ya tallafa man fa sai ya ce kai diyan da za ka yi karka ba shi sai ya ce in ya kashe na fa sai annabi ya ce ka yi shahada in ka kashe shi fa sai annabi ya ce kakar banza to kaga wannan bangare ya kamata ka kawo wajen kafa hujjanka ko kuma gabatar da tambayanka ko kuma ƙoƙarin ƙiyasun wannan da wancan to dai na farko ba wanda ya ce don kaga mutum yana sai ɗauki dukiyanka ka kai mai hari haka raunata shi sai inda ya shigo inda ka killace dukiyan tana a matsara a inda ka tare to nan ne matsala yake misali ya shigo ma gidan. to anan kana da dama duk abin da kai mai ya ƙetaro inda kake da ‘yanci da dama amma in dukiya ne ta zama a waje a filin Allah to wannan in ya ce shi ba dukiyan ya zo ɗauka ba kana da abin da za ka ce in ya kai ƙaranka wajen hukuma shi sa saurin ɗaukan doka a hannu ba naka ba ne amma in har ya riga ya shigo mahallinka to sai ka ɗauko hadisin annabi da ya ga wani yana leƙo mai gida sai ya ɗauki kibiya yana setin shi zai harbe shi da kibiyar to bayan da mutumin ya shigo sai ce ai dama an ce ai sallama a nemi izini ne don dama ba a son ka leƙo ka ga abin da ke cikin gida ka fahimci wannan da kyau ko to kaji inda za ka kafa hujja amma in dukiya a fili take ba a tsare ta ba to ba ka kai wa mutumin da kake hasashen ya zo ɗauka ne hari amma tana a matsara a makiyaya to shi ma ba a ce ga kai mai hari ba babban abin da za ka yi a wannan yanayi shi ne yi ƙoƙarin hana shi ko yi ƙoƙarin kama shi ina fatan mun gane wannan da kyau za mu zo kitabul hudud da izinin Allah za mu tattauna wannan matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa mutum ne ya rasa sallah raka'a biyu misali mu madauki sallan magariba sai ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshe sallan da liman yake ɓoye karatu a cikin wannan raka'an da ta rage to ya zai yi wajen ramo wannan tsallata shi to yanda zai wajen rama sallan zai miƙe zai kawo raka ɗaya fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiya sai ya miƙe sai ya kawo fatiha a sirrance sai ya zauna sai ya tahiya kar ya damu da cewa raka'an da ya samu ƙwaya ɗaya da liman ya rasa wanda liman ne ya bayyana karatu duka a ciki kuma ya samu wanda liman ya ɓoye karatu a cikinta kar ya damu da wannan ita wannan ƙwaya ɗayan da ya samu da liman ita ce farkon sallan shi ɗayan da zai kawo ita za ta zama ta biyu a sallan shi to ita kuma ta ƙarshe haka zai jeranta sallan yadda suke idan ya kawo raka'a biyu fatiha da sura a bayyane a bayyane to ya sa sallanta ya yi gaba kon baya kenan kenan ya fara gabatar da raka'a ɗaya a farko sannan raka a biyu fatiya da sura a bayyane a ƙarshe wanda ko ba haka sallah take ba wancan sallan da ya samu da liman fatiha kaɗai a sarrance to ita ce farkon sallan shi bayyana wanda ya rasa wannan liman ya ɗauke mashi haka da za ka rasa raka'o'in biyun sallan isha'i sai ka samu rakoi biyu na ƙarshe da ake ɓoye karatu kuma ake karanta fatiha fatiha kaɗai a cikinsu to abin da za ka yi a nan shi ne sai ka miƙe sai kawo fatiha fatiha a sirrance kaga ai a sirrance guda biyu ka samu to su waɗannan sun tsaya a madadin rako'i biyun farkon isha'inka kamar ka same su a bayyane ne sakamakon liman ne kake bi ya ɗauke maka wannan sai kawo fatiya fatiya a sarrance kaga sallah ta juni yadda take kenan ina fatan mun gano wannan da kyau a ƙarƙashin hadisin fama raktun fasallo wa ma fatakun fa'atinmu, abin da ya kubuce maku to sai ku ciko wannan shi ake nufi da itimami Allah maraukin sarki ya sa mu dace Bai tambaya yake cewa direba ne ya samu hadarin mota Allah ya kiyaye to bayan da su samu wannan hadari sai ya zama shi da sauran waɗanda hadarin ya ritsa da su har sun kwanta sun yi jinya asibiti to sai ɗaya daga cikin waɗanda ko wani ko wasu biyu ko uku ko ma zuwa dubu haka misali in zai yiwu sai suka mutu to shin akwai diya da kafara akan wannan direbar ƙwarai da gaske akwai saboda sanadiyan haɗarin da ya jawo shi ya haifar da mutuwan wancan ko dai dama a mutunan take ne ko a mutunan gaba a ƙa'ida a shari'ance idan wani ya raunata wani ba a cewa a je a yi ramako har sai shi wanda ya raunin ya warke kenan a lokacin da ka ji na rauni aka ce a jira a ga warkewan shi kafin ya warke sai ya mutu to yanzu anan an tada tunanin rama ko na ji maka rauni yanzu an koma harka na kisa kuma sau da kai ne ka sabbaba kashe shi to za a duba a ga wannan hadarin da direba ya sabbaba a haka da gangar ya jawo shi inda gangar ne to anan babu maganan diya kisa ne a kan shi ba maganan fara kashe shi za a yi idan dangin wannan da ya rasu suka ce sun yafe ma direba kisa amma ya biya su diya to a nan zai biya diya in suka ce sun yafe diya to an yafe kisa da diya to yanzu direba ya yi firi yanzu ba maganan abin da ya shafi kafara na azumi a kan shi cin da dama kisan da ya kisa ne na ganganci abin da ke kan shi shine a kashe shi to waɗanda haƙƙin kisan ke hannun sun ce sun yafi, yafe nan, amma in ya zamanto kisa ne wanda yake shubhul amdi ya yi kama da gangar amma ko ba da gangar ba ne to wannan a abin da yake wajibi a kan shi to shi ne zai biya diya ne kuma zai yi kafara idan aka yafe mai diya to sai ka fara na azumi sittin to wannan hadarin sai ya kasance mutum biyar ko goma ne suka mutu to shin in ya jona su a azumi kwaya ɗaya da ninyan biyar ya yi a'a yanzu misali in kowane mutum ya ce bai ya ɗan uwan shi da aka kashe ba diya ɗaya zai ba su saraba ko ko kowa da diyan shi daban to haka zai azumi 60 60 60 adadin waɗanda suka mutu Kamar kai ne ka rasa sallan zahar da la'asar da isha'i in ka miƙe kai raka hudu da ninyan ukun ya yi, to haka ka fara ma biyu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku. to bari in goya muku haka mutumin da ya ce ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne ba ta zaku ba guda ɗaya ya faɗi tsiruntu ya ce uku saboda Allah cewa ya fatsalliko hunna hinna wa ahasula idda ana yin saki ne a bisa idda an yi ɗaya idda haka haka shine at-talaqu marratani saki ana yin shi ɗaya bayan ɗaya ne kenan da mutum zai zo sallan magariba sai kabbarta sallan magariba ya ce yayi ne da ya raka ɗaya tak sai ce yayi ta da ninyan uku ta yi ukun? to haka abin da ya shafi saki haka ma abin da ya shafi wannan diya ɗin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mai tambaya yake cewa mace ce shekaran da ya gabata ana binta azumi sakamakon ciki da take da shi sai ya zama laluran cikin ya hana ta yin azumi to kuma ga azumin bana ya taho kuma tana shayarwa kuma ta jarraba yin azumin ta gwada ta gani na nafila shin zai yiwu da shayarwa da azumi su tafi tare ta gaba za ta iya to abin da ke kanta shine ciyarwa azumin da aka bi ta shekaran da ya gabata sai ta irga adadinsa sai ta ciyar azumin bana ma adadin abin da ta sha in duka kwanakin watan ta sha to su ma sai ta ciyar da mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ba zai iya yin azumi ba saboda tsofa da mutumin da yake mara lafiyan da likita amintacce ƙwararre ya ce wannan rashin lafiyan nashi bai da ranar warkewa to irin waɗannan ciyarwa za su rika yi amma mara lafiyan da ake sa ran zai warke don zazzabi ko ciwon kai ko wani abin da ya kama da haka to shi wannan za a jira sai bayan sallah ne in ya warke sai ya rama azumin da ya riga ya sha ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya tambaya yake cewa direba ne yana tafiya da mota sai wani direban ya faɗo mai ko dai direban mota ɗan uwan shi ko direban mashin ko direban keke ko wanda ke tura baro ko koran ruwa ko kuma kawai mutum ne zo tsallaka titi sai ya faɗo mashi shi kuma sai ya bige su to a nan za a duba a ga shin sanda suka faɗo ya zo junction ne da akwai traffic da ya tsaye da shi bai tsaya ba kawai ya wuto ya bige su dama wannan wajen an sa alama cewa akwai yara na ƙetarawa ko abin da ya kama da haka ya zo bai tsaya ba ya zo banke mutane shin motar nashi ba ta jin birki shin bejin bacci sanda yake tukin sai aka bincika ba ɗaya ƙanwon biyu su ne kawai suka faɗo ba tare da sun duba ba Di yadda zai biya kauce ko ya tsaye da motan ya yi amma dai kuma ajalinsu ya tabbata a nan in ya tabbata su suka faɗo to jininsu ya tafi hadara jini ya tafi a banza ba diya ba ka fara a kan shi san da bin baz ya bayar a cikin littafin fatawa na shi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambaya yake cewa dangane da maganan da muka yi akan mara lafiyan da ba a sa ran ya warke in ya kwanta wannan rashin lafiyar misali ga dai shi za gan shi lafiya lokila ulcer ce ke damun shi ko yana fama da cutan kidini wanda likita ya ce wannan cuta nashi na kidini duk bayan minti talatin ko awa ɗaya sha ruwa ko kuma yana fama da diabetes da laluran da ya kama da haka to ya wannan zai yi da farko dai ba kai ne za ka ba kanka fatawa a matsayinka na mai lalura ba zuwa za ka yi ka tambayi likita ƙwararre kun ji ka'idan farko amintacce ƙa'ida na biyu musulmi ƙa'ida na uku in ya ce wannan lalurar naka an gwada ba a sa ran warkewa gare ka to a nan shi ne za ka ciyar amma in ya ce nan da wata uku in kana shan magani za ka warke to sai ka sha azumin ka jira nan da wata uku in ka warke sai ka rama in ka ji ba za ka iya ba sai ka koma ma likitan sai ka gaya mai sai ƙara auna sai ce kai da wahala ka warke to sai ka ciyar mai tambaya yake cewa dangane da ciwon da aka yi mutumin da yake zikiri duk abin da ya zikirin a wajen to zai shede shi to wannan yana nufin mutum ya zikiri a bayyane kenan a'a ba da kake zikirin su suna ji ba magana ya kare ko a ya kai suna ji Allah maɗaukin sarki yana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komi yana tasbihi har wannan amma baka gane tasbihin da yake yi ne kina akwai hanyar da Allah yake sanar da su tasbihin yanzu in kai tasbihi wannan zai shaide ka ta ina ya ji Allah ne ya sanar da shi shi yasa da Qur'ani yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ba a san ka zo kana zikiri kana daga sauti kana hayaniya wannan ba daidai bane ana son ka yi abu ne cikin natsuwa cikin sanin ya kamata duk wanda ke wajen ƙwaro ne mutum ne aljan ne ciyayi ne gini ne duk sai sun shaide ka a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba 'yan kasuwa suka ce suna roƙon a taya su addu'a kai jama'a gari fa ya kulle ba ciniki tambaya anan me ya kulle garin jama'ar annabi saban Allah yana kawo fitina iri-iri ‘yan kasuwa ku ji tsoron Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku dama kan al'umma kakku zalunce su yanzu ga watan ramadana na dosowa a wasu ƙasashe a yanzu ana rage farashin kaya ne abin takaici a ƙasan hausa ana cewa ramadana ta doso to kuma sai a tada kayan masarufi da musulmi zai siya ya kai ma iyali ya azumi yi amfani da shi sai ka tsawwala mai don ka samu kuɗi wallahi ku yi hankali in Allah maɗaukin sarki ya yi muku wa iya ta duba wallahi zai tsawwala muku ku bincika anya abin da ya kawo nan fitinan ba irin waɗannan abubuwan da kuke yi ne na tsawon shekaru Allah ya damu ku da shi yanzu ba na biyu waɗanda suke harka da riba a cikinku su ji tsoron Allah su daina saboda Allah yana cire albarkan riba da uwar kuɗi muddin ana ta'ammali da raba da su na daga ciki Allah na iya ƙin kawo ciniki haka cinye uwar kuɗin ka rasa jali ku ji tsoron Allah wajen yawaita rantsarantse rantse wajen kasuwancinku ko da kana da gaskiya yawaita rantsuwa illa ne ballantana kuma ba ka da gaskiya irin jawabin da kake yi don dai ka zurma mai siye ka durmushe mai kudin shi wannan ma illa ne ‘yan kasuwa daga cikinku waɗanda suke maguɗi suke algushu su ji tsoron Allah su bari waɗannan abubuwa suna haifar da fitina su ma sannan wasu daga cikin 'yan kasuwa suna fakewa da harkan kasuwanci suna maganganu wanda shari'a ta hana da su da matan aure da zaurawa da 'yan mata waɗanda ba mu harramansu ba wannan haramun ne yana daga abin da ke haifar da fitina sannan a wasu daga cikin kasuwanni har fasikanci ake shiryawa yayin cinikin a wani lokaci ma a kasuwan ake dawa a yi wannan yana haifar da fitintunu iri-iri yana daga abin da ke haifar da irin wannan fitinan ko shigenta shine rike wa mutane haƙƙinsu da rike masu canji sakamakon an rasa canji sai mutum ya ta dabara har ya rike wannan canji na wani wannan shi ma yana haifar da fitina sannan abin da annabi ya ce a bare shi ne annajashu kore mutum ba siyan kaya zai yi ba amma in ya ga wani na tayawa sai ya marma zai don ya zura wancan ya fada to wannan shi ma yana haifar da fitina irin wannan na rasa ciniki ko gobara ko musiba ko fashi ko abin da ya kama da haka sannan 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah irin yadda ake tara ƙauyawa a hanya an shi kayansa a zuwa tsawwala ma 'yan birni a cikin gari shi ma annabi ya hana wannan shi ma yana haifar da fitina a cikin kasuwanci ku bincika ga dubba waɗannan abubuwan da wasunsu domin ina gaya mau gaskiya in za a yi ta muku addu'a a nan a je ka'aba a yi a je ina da ina a yi muddin ba ku gyara abin da kuke mara kyau ba ko to Allah zai iya ɗan buɗaɗa ku ga sauƙi amma nan gaba bala'in da zai biyo ba yana da yawa kawai misali mutum ne ya kashi ga ruwan tsarki bai ba sai ya zo kuma ya sallah a haka Ka dai sallah ba ta yi ba ku ya kashi ga ruwan tsarki bai ba sai ya alula sallah ta yi sai ya ƙara wata alulan ta yi ya ƙara wata alulan ta yi ko so miliyan ɗaya ya anuna mata yi ba sai ya je wancan tsarkin waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna daga ciki kuna tsammanin Allah Maɗaukin sarki zai bar abin da aka yi a ƙasan nan ya tafi haka siddan an zubar da jinin waɗanda Allah bai da zubar da jininsu ba an mai da mutane marayu an zalunce su an tattake su haka siddan an lalata dokiyoyin mutane ba gaira ba dalili an yi zina da matan aure da ‘yan mata da zaurawa haka siddin Allah madaukin sarki ya bar wannan jama'a dama ya faɗa mana wata ko fitnatan latusi bannan labina zalamu kuma ku ji tsoron wata fitina in ta zo ba a zaluman cikinku kaɗai za ta taɓa ba da wanda ya taɓo ta da wanda bai taɓo ta ba duk sai ta taɓa su shi sa ku ji tsoron Allah Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah ka sa albarka a kasuwanninmu ka kawo ma 'yan kasuwa ciniki mai albarka Allah ka sa su samu riba da za ta riɓanya abin da suke na jalinsu da shi Allah madaukakin sarki ka sa ma rayuwansu da rayuwan kasuwancinsu albarka Allah ka sa musu tausayi da rangwame a cikin zukatansu wannan shi ne addan da zai maku, da sauran addu'o'i kuma amma ku gyara a ƙidunku, matsafan cikinku su daina tsafi a daina kai layu kasuwa a daina kai gumaka kasuwa a daina yanke-yanke na tsafi a cikin kasuwanni in aka fusata Allah ba abin da Allah maɗaukin sarki ba zai iya muku ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace mai tambaya yake cewa shi ɗan kasuwa ne yana da shago da yake a cikin makaranta ko a jikin wata makaranta to kuma daidai lokacin da su waɗannan 'yan makarantar ake tashin su break ko suke fitowa daga azuzuwansu yana yin daidai da karfe ɗayan da ake tada sallan zahar, to shi shi ya zai yi kuma in ya tafi sallah ya rasa wannan cinikin kenan to abin da za a ɗayan biyu sai ka duba ka ga a nan kusa da ku akwai inda ake sallah kafin karfe ɗaya in akwai to sai ka je sai ka sallan kafin karfe ɗaya ko kuma akwai inda su sai ɗaya da rabi suke sallah in akwai to shi kenan kaga sai ka tafi can sai ka je sai ka sallan ka in kuma babu to sai ka sami yaron da zai rika tsare maka wannan shagon mun gano wannan da kyau ko in kuma duk abin ya ƙiƙi ya rasa yadda za a yi to da asarin imaninka kafin Allah ya kwarin yi maka sai ka rika jam'u ta ƙadim ko kuma jam'u ta akhir ina fatan mun gano wannan da kyau amma akwai yadda mutum zai yi to ya ƙoƙari ya yi ɗin domin ya samu sallah a lokaci kuma a cikin jam'i da fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. E tambaya yake cewa dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkanin mutum a duniyan nan to yana da ambato a sama akwai wanda idan mutumin kirki ne ambaton shi ya zama kyakkyawa a sama to Allah madaukin sarki zai sa mai karbuwa a bayan ƙasa a ta ambaton shi da alkhairi haka idan mutumin banza ne a sama cewa shi ba mutumin kirki bane to haka Allah madaukin sarki zai sa mai mummunan ambato a nan duniya to shin kafirai a duniyan nan waɗanda suke da karɓuwa a nan gidan duniya zaka ji ana ta faɗin gwagwarmayansu to su yaya haka hadisin ba da irin waɗannan kafirai yake magana ba mutumin da yake karɓaɓɓe shine mutumin da ya fice a wajen abin da ya shafi imani da Allah da aiki irin na manzannin Allah na tabbatar da ayyuka na kwarai to irin wannan yaban ne amma dama su kafirai aitin Allah madaukakin sarki ya ambace su ya alamuna zahiran min alhayatid duniya in ka kalli masu yaban irin waɗannan kafiran zaka same su 'yan duniya ne 'yan uwansu ba ka taɓa samun wani malamin addini da yake bin addini a bisa ta tafarkin annabi wai yana yaban irin wannan kafirin ba za ka taɓa samu ba amma za ka ga fasikai da kafirai da azzalumai da macuta kullum suna yaban irin waɗancan kafiran domin duk tafiyansa ɗaya don wannan abin ya zame masa ƙarin azaba na biyu abin da ke ƙara fassara mana wannan shi ne annabi ya ce idan allah ya so bawa zai kira mala'ika jibrilu ya ce ina son wane kai ma ka so shi mala'ika jibrilu zai kira mala'ikun sama ya umarce su da cewa Allah maɗaukin sarki yana son wane kuma sai Allah ya sa mai karbuwa a bayan ƙasa. To za a ga wani kafiri ya karɓu ko don shi ɗan ƙwallo ne, ko don shi ɗan damba ne, ko don mai kuɗi ne, ko ɗan gwagwarmaya ne ɗan siyasa wanda ya sadaukar da sauransu. To duk waɗannan fa ba fasuwa ke magana ba. Za ka kalli suwa ne ne ke son irin waɗannan ɗin. Shin mutanen Allah ne? irin su annabi Muhammadu da annabi zai dawo duniya zai karbi irin wannan da mala'ika Jibril zai zo zai abota da irin waɗannan kana ganin Allah madaukin sarki zai karbi irin waɗannan a ba irin su ake magana ba mutumin da dama mumini ne salihin bawa ne mai bin Allah ne to za ga salihan bayi ko da mutum biyu ne ko mutum uku suna kaunan shi kamar yadda tabbata annabi ya ce Allahumma arham aba zarrin ya ishi wahadahu waya mutu wahadahu waya dafanahul mu'minuna shi kadai ya rayu a garin Rabiza shi kadai ya rasu a wajen amma gayyen mumine da suka tawo aikin haji su suke mai jana'iza kuma kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan shine za ga mutumin kirki duk inda yake ba ku taba haɗuwa ba ba dangin iya ba na baba sai Allah maɗaukin sarki ya sanya muku ƙauna wannan shine salon mumine sayyaji alulahumur rahamanu wudda ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace e tambaya yake cewa dangane da waɗanda annabi ya ambata a cikin hadithi cewa fayuza danna rijalan an haudi za a kori wasu mutane a tafkina sai ce su waɗannan mutanen mai bambancin su da waɗanda za a ce masu ƙilar ju'uwara a kun faltami nura, ku koma can baya ku je ku nemo haske a'a mutanen iri biyu ne su waɗannan da za a kora su sai sun ƙetar masu raɗi domin shi wannan tafki na annabi yana ƙofan aljanna ne su kuma waɗannan munafukai ba ma za su hau kan raɗi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Shi ne matsalan da za a fuskanta su munafukai ne za a ce je su ɗebo haske a baya za a kore su wannan daga nan sai wuta kawai su kuma waɗannan ana sa ran ma sun ƙetare an yayyagi jikinsu an faffarke su an waye sun ƙetare aljanna kaɗai ya rage su shiga sai a kore su a hana su shan ruwan tafki sai a kora su faɗa wuta su kuma waɗannan 'yan bida'a ne shi sa ɗan bida'a ya yi asara allah maɗaukin sarki ya kiyaye mai tambaya yake cewa menene bambanci tsakanin aƙida da tauhidi aƙida in aka ce aƙida shine bayani akan misali a ce aƙidan mu'tazila aƙidan jahamiyya aƙidan mu'attila aƙidan kaza kaza waɗannan aƙidin da za a zo ana magana akan shi'a ƙadariya mu'tazila kaza da kaza shine aƙida amma tauhidi kuma shine a zo ana faɗin tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya Tauhidin asma'i wa sifat abin da ya shafi imani da Allah wannan shi yake ce ma tauhidi amma idan aka ambaci ɗaya daga ciki aka yi shuru, aka ce tauhidi a wani lokaci har bayanin aƙida na shigowa in aka ce aƙida bayanin tauhidi yana shigowa ina fatan mun gano wannan da kyau kalmomi ne guda biyu waɗanda suke da kama da juna shi yasa idan ka sami kitabut tauhid na ibnu abdul za a ga tauhidi tsaba ake magana a ciki kun gano wannan da kyau ku. amma in ka samu littafin da ke magana kan aqida irin su al-farqu bainal firaq irin su al wan nihal za ga ana kawo aqidu ne duk da cewa ana tsintan tauhidi kuma a ciki ɗaya biyu uku haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace da fatan an fahimta da tambaya yake cewa yana sa fayyace mashi hukuncin yin saki uku a kalma ɗaya saki uku a kalma ɗaya ba daidai ba ne ya saba makarantarwar annabi ya saba makarantarwar alkur'ani Allah maɗaukin sarki yana cewa at marratan saki ana yi ɗaya bayan ɗaya ne kuma ce ko hunna da hinna wa ahsul idda amma in mutum ya azarbabi ya saki uku a kalma ɗaya ce je ya sake ta saki uku to wannan a musulunci ana mai da matan a matsayin saki ɗaya ne mun fahimci wannan da kyau ko domin ba inda a musulunci aka ce akwai wani abu mai suna saki uku babu shi kuma a zamanin annaba an yi ya maida zamanin abubakar an yi ya maida zamanin umar an yi ya maida wannan shi ne daidai karanta sahihu muslim hadithin yana nan shi yasa mutumin da ya yanzu ya ce ya saki matan saki uku ko saki biyu a kalma ɗaya ko ya rubuta a takarda a lokaci ɗaya to sai a kira shi a mai wa'azi a mai fada a jakunnin shi sai a maida mai da matan shi wannan shi ne sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani sahabi ko fatawan wani malami ba za ta soke aikin annabi da ya rasa a haka ya gina al'umma ba abubakar ya rasa a haka al'umma suke umar ya shekara biyu a kan haka tun da yake a duniya a zamanin sabai ba a taba zartar da saki uku a uku ba ba a taba yi a duniya ba wanda ya ce maka an taba yi ka ce nuna maka wanda aka taba ma da sunan mijin da sunan matan jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma waye yayi fatawa ce aka faɗe ta a masallaci kuma da kafin la'asar an soke ta Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mai tambaya yake cewa yana son ya san ma'anan hadithin annabi da yake cewa al-mubtadi'u la yatubu abadan shi dan bid'a baya tuba har abada me ma'anan wannan ma'anan wannan shine mutumin da yake aikata bid'a kuma yana shan giya misali ko yana ƙarya ko yana caca ko yana zina ko yana luwaɗi ko tana maɗugo ko tana cin haram ko tana gulma sai su gane waɗannan laifuffukan da suke babu kyau sai suka tuba to Allah ba zai karɓi tubansu ga waɗannan laifuffukan ba sai ran da suka bar wannan bid'ar kenan ɗan bid'a in yana shan giya ya gane ya dena ya tuba zunubin shan giyan na nan ba za a yafe mai ba sai ran da ya bar wannan bid'ar haka in yana zina in yana ƙarya sai ya dena ya tuba tsakani da Allah Allah ba zai karɓa ba har sai ya bar wannan bid'an da yake shine ma'anar al-mubtadi'u la tuba abadan ba a karɓan tuban ɗan bid'a har abada har sai ya bar ita bid'ar sannan ne wancan laifin da yake yi za a kankare mai zunubin shi kamar kafiri ne yana kafirci sai zina ya tuba ba za a kankare wannan zunubin zinan ba sai ya tuba ya bar wannan kafircin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa bid'a mugun illa ne ga duk wanda bai san bid'a ba shine wanda yake yin ta shi yasa malaman da ke kaunan al'umma su zaka same su kullun suna kokarin jawo hankalin mutane akan su bar bid'a to su ga mutane suna ci a bar su ta bid'ar dauka suke bid'a a bar gari ci kaga mummunan abu ce a shi Allah ya kiyaye tambaya yake cewa mai ma'anan hadisin da annabi yake cewa innar ruqa wata ma'ima wala shirkun ma'anan shi ne annabi ya ce innar ruqa ruqya da ake kawo mutum a karanta mai alkur'ani ko a mai addu'a a tofa mai ko a addu'a a ruwa a bashi ya sha ko abin da ya kama da haka wannan shi ake ce mun ruqya ba a cewa raqiya raƙiya shine hawa sama rukuya ake cewa to annabi ya ce ruƙuya wa tiwala da tiwala da mata suke wannan maganin matan da suke sha ko su shafa sannan wata ma'im da laya ko guru ko kambu ko dagumi ko kunda ko menene annabi ya ce shirka ne sai sabe suka ce mun kasance muna yin rukuya a jahiliya sai ce fa'aridu alayya riqakum ku kawo min ruqyan naku ji da suka mai bayani sai ce la asalin ruqya ma lam kun shirkan babu laifi da yin rukuya muddin babu shirka a ciki amma kaga da tiwala maganin mata da kuma laya annabi bai maganar sassauci akan sau baki da duk wannan magungunan da ake ba mata wannan da kaza ake ci wannan kuma a ci da kifi wannan ai kaza dukkan shi shirka ne ke hankali kuma yana da illoli iri-iri a wasu garuruwan za a ce mashi maganin ɗa'a ko gida ko mota ko mabudin turaka ko wane ne duk wannan gaba ɗayan sharka ne ana neman a mai da mutane jarrababbu ne aure ko ba jima'i ne kaɗai aure ba akwai abubuwan da suke da alaƙa da aure ladabi da biyayya yi na yi bari na bari kwalliya mai daɗi abubuwa waɗannan su ne suke kaiwa zuwa ga in ma saduwan ne a sadu a gamsu amma ba mutunci a nan an jima kuma an ce a hau gado wannan irin iskanci ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ai tambaya yake cewa suna zaune unguwa ne ɗaya sai wani daga cikin 'yan unguwan su ya rasu kuma shi wanda ya rasu ɗan bida'a ne to yanzu yaya zai yi <laughs> to ina ruwanka da ɗan bida'a in dai kai ahlu sunna ne an riga an ja layi kaga shi kanshi wanda ya zo da addinin in yan bid'a suka tunkari inda yake mala'iku ke bin su da gudu ana koran sai yana cewa a bar su su zo a bar su su zo ana cewa gayyaru wa baddalu za a kori duk yan bid'a ba za su je inda manzon Allah yake ba to kai waye kai zaka je inda dan bid'a yake kai hankali Allah madaukin sarki shi yadda kai dan bid'a kamar bid'an ka komo masunna ya tambaya yake cewa dangane da hadisin annabi da ya hana mace ta yi tafiya a wani ruwa aka ce kwana uku a wani ruwa aka ce kwana ɗaya a wani ruwa aka ce yini ɗaya sai da maharraminta to yake cewa hatta tafiyan neman ilimi kai ba tafiyan neman ilimi ba ko aikin hajji da yake rukunin musulunci bai halatta mace ta je ba maharraminta ba ba wai ta taso daga wani gari ta kannas ta je wani gari neman ilimi ba haramun ne bai halatta ba ka fahimci wannan hatta gama zunubi ake rubuta mata ba malamin da zai halatta wannan a duk duniya da lahira annabi ya hana duk wacce zaka tuwo zai tura um shi ta tafi wani gari neman ilimi ya hada da muharraminta in ba muharraminta ya hada ta da mijinta in musuluncin za a yi da gaske amma ba ka ba haramun ne da e, tambaya yake cewa wai akwai al'ummomin da babu sallan juma'a a kansu akwai mana mace al'umma matafi al'umma ne bawa al'umma ne wanda aka tsare al'umma ne waɗannan ba lalle yin sallan juma'a kansu ba in ya kama za su iya yin sallan za su yi amma ba wajiba ba ce Allah ya sa mu dace na tambaya yake cewa wai dangane da tiwala da aka ce babu kyau to su ma maza akwai nasu tsumin da suke tsumawa da yake ƙara tsuntsuma su to shi ma wannan menene hukuncin shi ma tiwala ne haramun ne ya ba ka tsaya yadda kake kawai ina fatan mun gane wannan da kyau a tsaye da ɗabi'a yadda take in aka kauce daga tsarin yadda ɗabi'a take ko to za ta haifar da wani abu kuma Allah shi kiyaye mai tambaya yake cewa ko ya halatta yana sallah na azahar ko la'asar sallan da ake ɓoye karatu kawai ana tsakan karatu sai bayyana aya ɗaya ko aya biyu eh ya tabbata manzon Allah yana yi yusmi'una ayata ahyanan wani lokaci annabi yana jiyar da mu aya ɗaya ko aya biyu a wani lokaci ko nan bulugul maram ka duba zaka tarar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabbatar da haka mutum ne sallama sallan isha'i a raka'a ta uku sai aka tunasar da shi to ya zai sai ya miƙe ko raka ta hudu sai ya zauna sai ya tahiya in yi tahiya sai ya sallama sai sujada guda biyu na ƙarin sallaman da ya yi shi ne zai sujada ba'adi abinda yake kan shi kenan in mutum ya rage sai ya ƙabli in kuma ƙari ne sai ya ba'adi ina fatan mun gane sai dai a cikin ƙabli da ba'adi gaba ɗaya ba a sake tahiya ana ɗaguwa daga sujadan kawai sai a yi sallama abin da ya tabbata a sunna kenan ruwayan da ta ce a yi tahiya ruwayan ba ta inganta ba sau da aka sai a jingine ta gefe kawai mai tambaya yake cewa menene hukuncin mutumin da yana azumi ya sa buroshi da makilin ya goge bakin shi ko ya aswaki wannan ba komi wannan zaki-zakin da yake ji ba a makoshi ake jin zaki ba jin ɗanɗano a kan harshe yake wannan babu komai za ka yi kai buroshi da safe da rana har da yamma kafin shan ruwa ma wannan ba wani abu abinda da aka hana ka shine kakka haɗi wannan zaƙin da kake ji ba wani abu ba ne. da wannan ne malaman musulunci suka ce ya halatta ga mai girki ma iya ɗanɗana girkin nashi ya ji ya ji gishiri ko ko sukarin yi, ko tsamiyan ta yi tsau a cikin kunun kun gano wannan da kyau ko saboda jin ɗanɗano a harshe yake wannan ko ba laifi bane sai in kuma ɗanɗana sai mutum sai ya furzar kada ya ɗanɗana shi kuma dai Allah maɗauki sarki ya sa mu dace da tambaya yake cewa dangane da abin da ya shafi zakan kayan tireda wasu malamai na cewa kai ku fitar da zakan nan ga kayan tireda wasu kuma na cewa a'a babu zakka ga duk wata kadara da duk wata haja sai dai tsabin kuɗin da aka aje suka shekara to wai cikin fatoyin malaman biyu wanne ne za su karkata a kai a'a wanda ya kawo dalili shi za karkata a kai zakka dai jama'a shari'a ce ɗaya ce daga cikin rukunin musulunci guda biyar kuma ba a yi da ijtihadi ana yi ne da nassi babu nassi ko kwaɗe da ya ce za a fitar da zakkan kayan shago ko zakkan abin da ya kama da haka babu shi in kana kallon kuɗi ne da yawa kayan shago ya kai bawa tsada ne kayan shago ya kai doki tsada ne kayan shago ya kai alfadari da jakuna tsada ne amma annabi ya ce babu zaka a kansu bawa ɗaya ko biyu ko uku sai su siya rabin kasuwan sabon gari amma za a ga mutum ɗaya na da bayi dubu amma babu zaka a kansu shi yasa abin da ke da nasi ake yi in babu nasi kuma ba wanda ke karambani na ba da fatawa ko ijtihadi ko kiyasi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum